بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد abin da zan ce godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi riko da hannu mai shiryar da mu babu dabara babu hankali babu wayo falala ce ta Allah da <clears throat> roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dubi abin da muka yi na sawa ita wannan cibiya sunan mutum mai daraja ta ɗaya a cikin al'ummar musulunci ga baki ɗaya in ka cire annabawa masu salatu wasan Allah ya karɓi wannan aiki allah ya sa mu a ƙarƙashin albarka kai kwarara mana albarkar wannan bawan allah da albarka wanda annabi alisun ba shi da mutum sa na biyu ƙarin abin da malam uwa uwana profesa mai bushira ya faɗa dangane da wannan makaranta wadda aka ce za a koyar da harshen hausa ya ƙarin bayani domin mutane su fahimta wato shi tunanin mutumin yau shine wanda da turanci suke kiransa slavery consciousness jinin bauta ne a jikinmu in banda abin da bai shafi bature sai mu ba ma girmama mashi to jinin bauta kenan bai kamata mu sami kanmu a cikin irin haka ba mu waye mu farka kamar yadda ya faɗa al'umma duka ba ta ci gaba da wani harshe akwai lokacin da muka je saudi arabia da ni da profesa zaharaddin da dr yahaya tanko dr bashir ali umar sai shugaban limamai ya hudu ba sai yake cewa ba wata al'umma a duniya kuma ya yi kalubale in akwai a gaya masa wacce ta taba ci gaba da yaren wani ba don a kan mimbarin harami yake ba da sai ya dan jajja misalai to don kada yi wa Allah laifi ne domin sai ya faɗi irin su Isra'ila da sauransu ya ce wannan ne ba zai ba a cikin daraktocinmu sai wani ya juya ya ce da mu fa ake mu ma mun shiga ciki tunda mu ma akan haka muke tafiya ba ruwan rubanmu da yaranmu to babban abin da nake son ja hankalinmu babbar fitina da musiba rashin iya harshen namu zai jawo ba za mu iya fahimtar ƙur'ani ba domin tafsiri in aka zo ana yi aka fassara kalma da hausa yara ba sa fahimta ba sa ganewa misali ubangiji yana magana kal'ihinil manfush aka ɗauko magana sutu yara duk san sutu ba na audiga to kaga yaushe za a gane ƙur'anin da wannan yanzu malam jamil alƙadiri da yake magana yana ce ala sama cikin faraka ta sai na abubakar da ran ba ko kowa ne ya san farakar ba to kaga yanzu na sai ga addinin ba za a fahimce shi ba shari'a abubuwan da ta zo da su in aka fassara su da harshen ba a san shi ba shi kenan ba za a iya fahimtar abin da shari'a ta zo da shi ba saboda mu fahimta mun doshi rami wajen barin harshen nan namu mun karɓo na abu daban shi ma ko ba iya shi muka ba magana ta uku shaida ne ni akwai littafi da na rubuta mafi tsadar abin da allah ya bani na yi shi ne a kan central nervous system irin yadda wato kwakwalwa da jijiyoyi suke aiki a jikin ɗan adam na rubuta shi akwai wanda ya rike asibitai daban-daban a ɓangaren aikin likita da kansa izo ice wa'yansu abubuwan duk da na karanta ban gane su ba sai da na karanta littafin nan da yare na sannan na gane ma me ake nufi da su a can wannan shi ne sannan wanda na rubuta mafi wato mutum madumin imani lokacin da jami'a ta tafi gwaji ko kuma nuni na littattafai wanda aka yi a jami'oyin afirka gaba daya jami'ar bayero ita ta zo na daya amma da wani littafin da na rubuta da aka gama aka da aka rubuto min takarda ta godiya akan wani littafin shi za ta yi na daya a faɗi dukkan jami'oyin afirka kuma da harshen hausa aka rubuta shi saboda haka wannan abin da ake faɗa in aka koya musu shi da hausar to in aka zo na turancin duk abin da aka faɗa sai su ga waya waya saboda haka sun san shi da wannan ko sun san shi da wannan to wannan shine abin da nake karfafawa cewa ba wasa aka nufin yi ba ba kuma mai da yaran baya ake so a yi ba za su samu abu mai karfi kuma za su iya turanci mai karfi fiye da wanda yake dan jangabo Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum kuma a takaice dai kalamu zu shujun wato ƴaƴan Alhaji Abdullahi Nasidi Allah saka musu da alheri abin da suka yi ya bambanta da abin da yara suke a yau ya'yaye yanzu sun zama abin duniya ya shige musu rai uba yana da rai in yana alheri sai ce ba su yadda ba zai ƙara musu da dukiya duk abin da yi wanda ubangiji ya ba shi dama a dukiyarsa ya yi infaƙi ya ciyar ya ciyar ya ciyar kuma yana ganin in ya tafi abin ya tsaya sai ya an ba shi dama ya sake nemo wani abin ya sake tsayarwa ya yi wakafi to yau idan mutane suka yi wakafi suka mutu 'ya'yan sai su tafi gaban alkali su ce ba su yadda ba masallatai nawa aka sayar a cikin birnin kano wanda mutane suka gina 'ya'yansu suka sayar aka ba su kudin suka raba makarantu nawa aka gina 'ya'yansu suka bankara suka sayar suka karɓi kudin suka zuba aljihu kuma dukkaninsu daman sun tsokani ubangiji ba wanda zai sun kashe 'ya'yansu da jikoki don ba wanda zai mutu da arziki wannan aya da ubangiji ya faɗa ƙur'ani ina Balauna kama balauna a sahabar jannati yanda iya wannan da mahaifinsu yake abin alheri ba sa so da ya mutu suka ƙoƙarin rushewa ubangiji ya tafi da gonar yana gaya wa ko ɗanwa in yi haka ka zan masa shi ne kawai karatun ba da su ake ba da mu ake duk ɗan da mahaifinsa ya yi abin alheri ya rushe ya hana to ya rushe kansa ya rushe 'ya'yansa da jikokinsa ya datsa arzikinsa ga baki ɗaya dan Allah ba zai fasa ba a ƙarshe abinda ubangiji yake nufi da wannan shine abinda bahaushe yake faɗa an fita farauta da kura da zaki da dila aka farauto farewa da zomo da yanyawa sai zaki ya ce kura raba sai ta ce barewa ta manyan dawace wannan zomo na wani yin yawa kuma na dila ne za ki yi mata banka ko shura ba ta yi ba sai ce dila raba sai dila ya ce wannan barewa ita ce abincin manyan dawa na rana sannan zomo shine abincinsa na dare sannan jimoda ɗayan yawa ita ce karin kumallonsa na safe sai zaki ya ce o oh, o oh, dila'i na ka koyi wannan rabo sai ce daga gurin kura saboda me saboda ya san in ya maimaita abin da ta yi haka za a masa to haka Allah ke gaya mana duk wanda ya maimaita wannan haka zan masa ko dan waye saboda haka mai hattara kowa ya shiga taitayinsa wanda Allah ya saɗa da wannan hanyar to ya yi ƙoƙarin yadda arzikinsa zai ci gaba amma yana kauce wa wannan ya saka wato zalama a kan abin duniya ya ƙi yadda ya ba abin da aka shimfiɗa to zai shiga cikin garare saboda Allah datar da mu Allah datar da mu Allah sa mu cikin Allah zai ne tabi'una alqaula fa yattabi'una asanahu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu Allah ya saka da alheri to alhamdulillahi kasancewa ga lokacin sallah yi ba ya dan gota za mu sa aya a nan tunda ina ganin dukkan maluman namu da ya kamata su ce wani abu sun ce kuma ga lokaci ya ja sai dai mu ƙara roƙon Allah Allah ya saka musu da